dubun dubatar 'yan jam'iyyar apc kenan a jihar zamfara suke zanga-zangar nuna kin jinin shugaban jam'iyyar na ƙasa adams oshomole sunana alasan rijiya mun zo zanga-zanga na rashin amincewar adam oshomole saboda tun da ya hau jam'iyyar nan bata nuna lahiya ba da gima yau ta daban ta gobe daban zanga-zangar ta lumana wacce ta kumshi dukkan shugabannin jam'iyyar na matakin ƙananan hukumomi da mazabu da ma sauran 'yan jam'iyyar daga sassan jihar daban-daban sun soma ne da zagaye titunan gusau babban birnin jihar kafin su karkare a shalkwatar jam'iyyar inda suka gabatar da korafinsu ta bakin shugaban dandalin shugabannin jam'iyyar na kananan hukumomi kuma shugaban jam'iyyar karamar hukumar mulkin maru aminu abdullahi gama giwa jama'a ana so adam ushimele a wannan jiha to ga sako na jama'iyyar apc a zamfara muna kira ga yankin kwamiti a ceto mu da irin halin da muka shiga na wannan bawan allah ya buce kowace jiha a najeriya to sai dai kuma zanga-zangar ta haɗa har da wasu mukarraban gwamnati kamar kwamishinoni da masu ba da shawara na musamman na gwamnan jihar to ko wannan na nufin bangaren na gwamnati ne suka shirya zanga-zangar tambayar kenan da na yi wa kwamishinan lamuran kananan hukumomi na jihar bello dan kande gamji yan takara duk karkashin duk karkashin wannan jam'iyya suke ko su zo ko kar su zo an wakilce su domin a apc suke ko kaji suna da jam'iyya daban so jami'ar apc ta gangami a yau a jihar zamfara saboda haka duk wani wanda ya ce dan takara ne a jami'ar apc yana ciki in ma ya ce ba ciki to jami'a yake to amma kuma ba dukkan 'yan jam'iyyar ta apc a jihar ne suka yi zanga-zangar ba in ji mataimakin shugaban majalisar karamar hukumar mulki ta zurmi abubakar dauran to wannan gaskiya rashin tunani ne gare mu a nan jihar zamfara domin wa'adda mutane da suke cikin masifa suke cikin tashin hankali a cikin wannan jiha babu kwana da ido biyu a ce a zo a yi gangamin siyasa na ko dan wani wannan ra'ayin kansu ne. Wannan lamari dai ya biyo ne bayan takaddamar zaɓen fidda gwani na jam'iyyar ta APC wanda bai yiwu ba duk da yake bangaren gwamnatin jihar sun ce sun gudanar da zaɓen, to amma kuma uwar jam'iyyar a karkashin Adams Oshomole ta yi watsi da shi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya. Ban koma waɗa da dangina siyasa sace ban saka wada da dangi ba ballan ta ma shiga gaba in kai waɗa da dangi ka kaga Allah baya gode ma manzo ne baya gode ma motar ta kai zaman kwalta kuma ba kai za ta ɗauka ba inda